Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. uwa mai albarka barkan ki da shirwa a yau talatin ga watan Ramadan. Allah maɗaukakin sarki yana cewa cikin Alƙur'ani mai girma, wali tukmilu al-iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ku cike wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki. Ku cike wannan lokacin na ibadar wannan wata da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana ma'ana ibadar azumi. sannan mu gama ta muna masu kabbara ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar ganin girmansa da kuma furtawa akan harsunanmu kazalika sannan kuma muna masu gode masa akan wannan ni'ima da ya mana da ya shiryar da mu zuwa ga wannan aiki wanda yake na kwarai bisa ni'imarsa a gare mu kuma mu zamanto masu godiya a gare shi yan uwa Allah ya nuna mana farko kamar yadda kuma gashi Allah maɗaukakin sarki ya nufa mun ga ƙarshe da yawa an fara da su ba a kammala da su ba don haka ki zamo mai godiya ga Allah maɗaukakin sarki akan wannan ni'ima da yi miki domin idan kika gode masa sai ya rubanya miki Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ya kuma samun dace wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh